Barkanmu da wannan lokaci mai sauraro da fatan an tashi lafiya. Shamsiyya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shirin ilimi na wannan mako yayi duba ne kan muhawarar da ake ci gaba da tafkawa kan fasahar nan ta kimsawa na'ura irin basirar ɗan adam wadda aka sani da AI. wasu masana dai na ci gaba da gargaɗin cewa ya zama dole a yi taka tsantsan domin bai kamata a saki jiki da wannan fasaha ta ai ba duk da amfanin da ke tattare da ita wajen sauƙaƙa ayyuka masu wahala da ɗan adam ke yi to kafin nutsawa cikin bayanan masanan da muka tattauna da su kan matsalolin da ke tattare da fasahar ai da a kullum ke ci gaba da bunƙasa yana da kyau mu waiwayi bayanin yadda wannan fasaha take da kuma abin da ta ƙunsa ƙarin hasken da a takaice Ibrahim Zubairu kwararre a fannin sarrafa wannan fasaha ta ai da ke shugabantar wani kamfani da ke koyar da ita ya yi mana wata fasaha ce da ke baiwa kwamfuta damar yin abubuwan da ke buƙatar hankalin ɗan adam kamar amsa tambayoyi gane hotuna ko yanke shawara har da wasu abubuwa da har yanzu ba a gama fahimtar su ba abin da ya sa mutane ke sha'awar ai sosai shine yadda yake sauƙaƙa aiki yana kuma ba da amsa cikin gaggawa ta hanyar binciken bayanai masu yawa a yanar gizo cikin lokaci ƙanƙani. Ɗalibai da ke karatu musamman a manyan makarantu na ci gaba da ganin alfanun wannan fasahar musamman mata chat GPT wajen yin nazari da neman amsar wasu bayanai da kan shige musu duhu. A lokuta da dama kuma, mutane kan ji mamakin yadda fasahar ke ba su amsa daidai kan wasu tambayoyin da suka yi waɗanda suke da shakkun samun gamsasshiyar amsa a kai. A wasu lokutan kuma, sukan firgita da amsar da suka samu duba da yadda fasahar ta basu amsar abin da suke ganin bai kamata ta sani ba nimrod lazarus anthony guda ne daga cikin ma'abota amfani da wannan fasaha abu ne wanda yana bani tsoro don akwai tam da na zauna na ce kauyen su babana kan waya santa a wannan duniya wato kuka kundi wanda take karamar hukuma ta karin lamido wanda daga karamar hukuma ta karin lamido local government zuwa wannan kauyen ba karamin tafiya bane kuma ba karamin cikin daji bane za ka yi tafiya cikin ta na zauna na tambayi ChatGPT da su kananan makarantun da suke wurin da abubuwan da suke nomewa da sarakunan da suka fara ya wurin duka wai na bura mini na zauna na ce to tun da har wayan abun sun yi san irin wayan abubuwan da ke lungu lungu lungu da kasace da dama kan wannan abun kawai sai Allah. Emmanuel Binduwa Yunana ɗalibi ne daga jami'ar jihar Taraba da shi ma ya bayyana fasahar AI ta ChatGPT a matsayin abin mamaki sai dai ya ce wasu na amfani da ita wajen satar amsa. Tana burge ni kana tambayanta question a lokacin a lokacin a take a baka ansa. To kamar yadda aka ji a farkon shirin dai wasu masana na ci gaba da gargaɗin cewa ya zama dole ai taka tsantsan domin bai kamata a saki jiki da wannan fasaha ta AI ba duk da amfanin da ke tattare da ita. Uh, there was a, Farfesa Yuval Noah Harari malami ne da ke jami'ar Hebrew a birnin Kudus wanda kuma ke cikin masu bincike a matakin ƙasa da ƙasa kan fasahar ta AI. Ya ce babban abin mamaki dangane da ita shine yadda aka taɓa gwada ba ta damar gano wasu lambobin sirrin buɗe wani asusun banki amma da hakan ya yi wa fasahar ai din ta chat gp4 wahala sai ta shiga wani shafin yanar gizo ta kuma nemi taimakon wani ɗan adam inda ta shaida masa cewa ita mutum ce mai matsalar gani bayan musanta zargin da ya mata cewar ko na'urar mutum mutumi ce wannan ya sanya yuval harari gargadin cewa nan gaba na'urar ka iya yin gaban kanta wajen aikata abin da ta so har ma ta kwace abubuwa da dama daga hannun dan adam. It's the first technology in history that can make decisions. Fasaha ce da a tarihi ta zama ta farko da za ta iya ɗaukar mataki da kuma ƙirƙiro sabbin lamura da kanta. Duk ƙarfin makamin ƙare dangi ba zai iya ɗaukar mataki bisa raɗin kansa ba mutane ne ke yanke shawarar yadda za su sarrafa shi to amma a yanzu sai gashi mun kirkiro wani abu da ka iya kwace iko ko ƙarfin da muke da shi To su ma dai namu masanan ba a bar su a baya ba wajen nazari tare da fito da irin illolin da wannan fasaha ta AI ta kunsa. Kamar yadda za a ji cikin bayanin Ibrahim Zubairu kwararre a fannin sarrafa wannan fasaha. AI baya iya bambance gaskiya da karya sosai don haka wani lokaci yana iya ba da amsa mara kyau haka kuma akwai abin da ake cewa son rai kusan kai misali na iya nuna afirka a matsayin masu talauci ko bayi musulmi a matsayin 'yan ta'adda ko mata a matsayin masu aikin gida sai kuma batun sirri ai na iya tattara bayanan mutum yadda ya so wanda ke bayyana sirrin mutane da yawa shi yasa gwamnatocin kasashen waje kamar amurka suka guji amfani da fasahar kasar china saboda tsoron amfani da bayanansu ko na mutanensu ba bisa ka'idarsu ba dogon wannan batu domin kuma faɗaɗa bayanai akan kalubalen da ke gaban ɗan adam dangane da wannan fasaha ta ai nura ado suleiman ya tattauna da dr sagir muhammad mataimakin shugaban ƙungiyar ƙwararru kan na'ura mai ƙwaƙwalwa ta najeriya ina so in tabbatar maka ma ba a fara ganin ci gaba ba ta fuskar AI yanzu kamar yadda kake dinnan malam Nura sai a je a cloning ɗinka da wasu manalism naka da wasu al'adarka da wasu ɗabi'unka da in kana magana kana tari a je a cloning a tura mutum mutumi ya je wani atrocity din a gurin a zo ana kame da an ganka cap gashi an kama kai baka san ma an yi ba subhanallahi kuma aka nuna hoton gashi akwai CCTV yanzu ko ta ina kai in ka gani ba za ka ce ba kai din bane an fara samun manyan jami'ai da suka yi zurfi a cikin wannan fasaha ta ai suna ajiye aikinsu akwai wanda yake bayyana cewar ita wannan fasaha abin tsoro a kai shine nan gaba za ta san irin karfin da ta mallaka na aikata wasu abubuwa da ta ga damar ta yi ko ma ta kwace wani abu daga hannun mutane har ma aka tambaye shi aka ce su suka kirkire ta ya ce a'a kamar wasu lissafe-lissafe ne suka hada kuma suka tashe ta. Sun da ya ai, saboda lissafin ai ba zai faru da kansa ba. Mm. Wasu ne za su zo su tsara lissafin. Mm. Wannan algorithm din da da aka yi. Eh. Mutane ne kamar ni da kai su suka haɗu suka yi suka kirkira. To da suka kirkira kuma abin nema yake izo ya fita hankalinsu. Kuma mm. dama sun yi shi ne ta hanyar da wai zai zo idan dinga tunani fiye da ɗan adam. To kaga in ban da ilimi me zai kawo haka? ya ilahi malam nuru yanzu aka ce maka jirgi yadda yake tashi ba ta mamaki duk nauyin da zaka dora masa amma in ya gare zai daga ya girgije ya tashi da duk nauyin da yake a kansa in ya zo kuma inda zai sauka na san ma akwai robot pilot fa wanda zaka tafiya mai nisa in su kansa pilot din sun gaji suna so su huta sai su yi activating din robot pilot more especially in suka kai level na height da ya kamata su kai hmm. kurin tafiya ce a yi ake yin ta sai su activating robot pilot shi zai rike ci gaba har zuwa wani lokaci in bacci za ka dan yi ka huta ka tashi. Yanzu dai dakta ka ce mutane su sha kurumin su AI ma ya daɗe yana tuka su jirgin sama. Tun yaushe sau nawa kuma to yanzu baka sani ba eh. akwai wanda kwanan nan China suka yi wallahi AI driven ne za a sako kannuka ne aka yi su na karafuna amma in ka sake su suka shiga daji duk wani abu mai rai mai motsi ko dabba ko dan adam sai sun gama da shi kuma za a yi lorin ɗinsu da makamai masu barna na ce to ya ilahi mu da yan bandit suka dame mu da kidnappers ya ga hanya ta fito a sake su kurin a tura cikin daji suka nan hanya ce shi ilimi za ka yi amfani da shi ta hanyoyi da dama ya amfanar da kai hmm. kuma za ka yi amfani da shi ta hanyoyi da dama ya cutar da al'umma kwanaki can baya na ji da yawa daga cikin malumin mu na addini hmm. suna ta fargaba cewar wannan abu zai kawo na ƙasa da addini to alhamdulillah da yake a cikin manya-manyan malaman mu kamar fantami ya yi shuhura to kuma alhamdulillah sai zama to abinda ce ya karatunsa har ya kai matsayin farfesa A kan harkar IT to na ji bayanansa da kuma na ji daɗin bayanansa ita ai maganan ka ce zaka zo ka wani jirkin ta addini bai taso ba tunda alkur'ani da kake gani Allah da ya halicce shi wallahi ko alif ka canja wallahi easily ake da to amma sai ice bayani ne kwaram mai sauki in ka je ka nemi ilimi ba wani wanda zai zo yi amfani da shi ice zai gurɓata maka tunani na addini ko wasu bayanai na addini babu. To madalla a gaishe da Nura. Da wannan muka kawo ƙarshen shirin a madadin ka fatanin abokan aiki musamman Nura Ado Suleiman wanda ya tsara shirin. Shamsiyya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.